Najif kashi na talatin da ɗaya wallafar Maryam Obam wanda ni Antimimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Ibtisam kwanciya ta akan kujeran ɗakin amma a zaune tunda ƙanana ne kujeran bata daɗe ba bacci yayi gaba da ita a haka. Najib na bacci ya ji ana nokin dole ya tashi ya tsaki tare da faɗin ba za su bari mutum ya kwanta ba tashi ya inda ya ga Ibtisam na bacci a zaune akan kujera buɗe kofar yayi ya ga direba ya ce ya aka yi direba din ya ce na ciro kuɗin ne ya ce oke tare da amsan kuɗin da ya ciro mai ɗin sannan ya ce ina zuwa bari in baka filet ɗin su ka ba basu komawa ya tare da bashi filet ɗin da iftisam ta ci abinci har zai koma ya kwanta domin har yanzu bacci yake ji ya kalli iftisam yadda take a takure Nufanta ya tare da ɗaukan taccak ya kwantar da ita akan gadon ɗakin, cire mata hijab ɗin jikinta ya yi wanda ta kuma Mai maidawa nonon ta rabi duk a waje idan najib ya kurama nonon yana mamakin a jikinta suke koya dan shi abin mamaki yake bashi dama tana da nono haka ga su fresh irin nonon da yake mutuwar su da ƙauna, ga su a ciki a tsaye kyam da su dama matan najeriya akan samu mace mai nono irin haka gaba ɗaya najib kasa bacci yayi domin idon shi na kan nonon ibtisam da ke a buɗe tana bacci lokaci ɗaya ya sa hannun shi har zai taɓa ya fasa tare da lumshe ido ya ja tsaki juyawa yana ta tsaki ƙasa ƙasa gaba ɗaya ya kasa bacci dole tashi ya faɗa toilet ya wanka ko da ya fito tana ta baccin ta hankali kwance Najib fita yi tare da rufe ta cikin ɗakin inda suka fita shi da direba domin ya kai shi butik ya sai kayan sawa Daukan kaya ya akalla wajen kala biyar har zai wuce ya tsaya tare da komawa gefen kayan mata duk da bai san size ɗin iftisan ba ya dai ɗaukar mata kuma duk wanda ya ɗaukar mata kusan duk masu nuna tsiraici ne haka dai ya biya kuɗin suka tafi ko da najib ya dawo bata tashi ba baccin ta take sosai abinta sai wajajen magarib ta farka tare da ya miƙa ganinta a kan gadon ɗakin ya sa ta tashi da sauri tare da kallon kanta tana mamakin yadda aka yi ta zo nan ba tare da saninta ba ganin na chip zaune yana danna wayar shi ya sa ta san tabbas shi ne ya kawo ta kan gadon ɗakin ibtisam da sauri ta tashi ta ɗauko hijab ɗinta da ta gan shi a ƙasa ta sa tare da shiga toilet ta alwala ta fito wayarta ta ɗauka da yake salin don ta duba lokaci daga Miskol wajen sha ɗaya da sauri ta buɗe ta ga na abba biyu na ummi sai sauran na zara kiran abba ne ya ƙara shigowa wayar ta ɗauka ta yi tare da faɗin hello abba abba ya ce ibtisam ina kika shiga ne zara ta ce tun ɗazu bata ganki ba sai ta kira baki ɗaga ba kina ina cikin sauri ta ce abba najib ne ya zo shi ne maka sai kuma ta yi shiru alaman tana jin nauyin faɗin inda suke abba ya ce a najib ya zo kenan ta ce eh abba ya ce sai ki faɗa ma zara inda kike domin hankalinsa ya kwanta ta ce to abba tare da kashe wayar tana kallon najib wanda shi ma ita yake kallo jefar da wayar ta yi tare da fara sallah ko da ta idar bayan ta sallame ta shi ta yi tare da kallon najib ta ce zan wuce school wani irin kallo ya watsa mata sannan ya ci gaba da danna wayar shi ɗan tsaki ta yi mara sauti sannan ta nufi kofar ɗakin gaba ɗaya ta kasa buɗewa domin ya cire kat ɗin da yake buɗe ƙofar. kallon shi ta yi tare da faɗin zan wuce ka buɗe min kofa banza da ita yayi bai ko kalle ta ba ya ci gaba da danna wayar shi wani irin haushi ta ji har cikin ranta nufan shi tana faɗin ka buɗe min ƙofa na ce akan wani dalili zaka kawo ni nan najib still banza da ita yayi Ibtisam ganin ya maida ta mahaukaciya ga yunwa tana ji gashi ya banza da ita wato ga mahaukaciya tsaki ta saki tare da galla mishi harara shi ya matse mata baki da ƙarfi tare da murɗa mata bakin ta saki wata irin ƙara mai sauti domin ta ji wani irin azababban zafi sosai. Najib ya ce, “Don't you ever try it again in your life,” hawaye ne ya zubo daga idonta, ganin haka ya wasa mata wani kallo tare da zama yana danna wayar shi, kallo ɗaya za ka mishi ka gane ran shi a ɓace yake. Wayarta da ke wuta alaman kira da ɗauka domin ganin sunan Zara, bayan ta sa a kunne ta ce Zara, Zara ta ce kina ina ne Ibtisam, ta ce ina nan ni da yayanki ya ɗauko ni ya kawo ni nan, wallahi Zara haƙuri na ya ƙare fa Zara ta ce awo ashe kina tare da mijinki tsaki ibtisam ta ja tare da kashe wayar duk cikin harshen hausa take magana najib bai ko kalle ta ba balle ya san mai take yi ibtisam jin tana jin yunwa sosai kuma ba za ta iya jura ba yasa ta nufi wajen wayar telefon ɗin, tare da kira ta ce su kawo mata tuwon bita miyan kuka tana faɗa haka ta kashe wayar tare da zama a gefen gadon ta ɗaura hannunta akan fuskanta tana tunanin mai yake nufi da ita ne haka kanta ciwo yake sosai domin yunwa take ji so take a kawo abincin da ci ga cikinta da ke faman mata ƙugi nokin aka yi da sauri ta tashi ta nufi kofar za ta buɗe a wata yi domin tunawa da ta yi kofar a rufe yake dole sai ya buɗe Najib ta shiye tare da hararanta ya nufi kofar ya buɗe tare da ganin an kawo mata abinci a misayi tare da faɗin nawa faɗa mishi aka yi ya koma ciki ibtisam na fanshi ta yi ta amsa tare da fara ci Najib taɓa bake tare da ɗauko kuɗin ya bashi kallon ta yi gaba ya ga yadda take cin abincin cikin kwanciyar hankali har da cire hijab da kanta don ta ji daɗin ci lokaci ɗaya ya lokaci ɗaya ta kalle shi tare da faɗin please ka kai ka aiki direba ɗinka ya siyo min apple da banana sannan ya kawo min da kilishi najib kallon ta yana mamaki irin wannan haukancin da take son yi ga tuwo tana ci ga kuma tana buƙatar apple banana kilishi dan murmushe domin shi mamaki abin ya bashi katse mai tunani ta yi da faɗin ko da yake ka bar shi in zan tafi zan siya a hanya tuwanta ta cinye tana lashe hannu domin ta domin da hannu ta ci Najib kallonta yake yana taɓa baki ganin yadda take yi lokaci ɗaya ta tashi tana miƙa alaman ta ƙoshi ita duk wannan abin ibtisam da take yi tana yi ne ita ba da wata manufa ba an ita ba ta ɗaukan hakan a matsayin wani abu toilet ta shiga tare da rufewa wanka ta yi ta fito daga ita sai tawul gaba ɗaya ta manta najib na ɗakin domin yadda ta fito ta nufi wajen gadon ɗakin kai tsaye daga ita sai tawul daidai kiwarta ɗago kai ta yi wanda suka yi ido biyu da najib da ke kallon ta tun da ta fito wani irin ihu ta saka wanda daidai lokacin tawul ɗin ya zame a cikin ta yi ƙasa ibrisam gaba ɗaya razana ta yi don ko tawul ɗin bata ɗauka ba ta ruga da gudu ta yi toilet ta rufe tana kuka wi wi wi wi shi kam na ce, kyam ya tsaya kamar dutse da aka dasa a wajen ya yi wajen minti biyar cikin yanayin mamaki da al'ajabi tare da tunanin ibtisam ce kowa lokaci ɗaya ya rufe ido tare da buɗewa ya saka hannun shi duka biyu akan fuskan shi bubbuga fuskan shi alaman in mafarki yake ya farka ido ya ƙara lumshewa wajen minti goma idan shi a lumshe yana ganin surar jikinta gaba ɗaya komai na ibtisam yake gani tare da mamakin irin kyan surar da kuma nonanta wanda gaba ɗaya suka tafi da shi lallai akwai matsala da sauri ya buɗe idan shi tare da tashi wanda ya ji banana ɗin shi ta miƙe da sauri ya zauna yana mamaki tare da faɗin what's wrong with me jin kukanta ta sosai a toilet ya sa yi murmushi tare da faɗin stupid girl kukan mai take yi haka ta shiye tare da nufa toilet ɗin ya fara kiran sunanta da ibtisam open the door kamar ya ce ta ƙara sautin kukan ta ƙara wage baki tana kuka najib ya ce i said open the door ibtisam kuka take sosai idan ya ce ta buɗe ƙofar kamar yana ce mata ta ƙara sautin kukan ne ganin ita ki buɗewa sai kuka ya sa ya ce oke tun da ba za ki buɗe ba zan fita in je in kawo miki banana da apple da kilishi make sure kafin in dawo kin fito an ga kaya can na siyo miki you can use it yana faɗin haka ya fita tare da rufe kofar don karta gudu ita ibtisam jin alaman ya fita ya sa ta ƙara sakin wani kuka tare da faɗin na shiga uku wayyo ya cuce ni ya gama da ni bayan abin da ya min da farko yau har da ƙara kallon min jiki wani irin kunya ta tana ji domin ranar farko da ya yi abu da ita is like kaman bai wani tsaya ya kalli cikin ta ba amma yau gashi ya ƙare mata kallo sosai kuka take yi sosai da ƙyar ta samu ta fito tare da buɗe ledan kayan da ya faɗa mata wasu irin shegun kaya ta gani kallon kayan take tana mamaki alamar ni zan saka wannan kayan a nan cikin muryan kuka ta ce he is mad ko an faɗa mishi ni irin yan iskan yan matan shi din nan ne ko ita ma ai wannan yarinyar banga ta sa kaya irin haka ba sai ni wallahi Allah ya kyauta mara imani wanda bai da tausayi wallahi wannan Najib din zai din zai iya kashe mutum in ya samu dama yanzu ya kalli ni a banza ya zo ko kunya baya ji yana faɗin in buɗe kofa ko mai zai min in na buɗe oho wallahi na tsani ka bana son ka mugu kawai ka sa ina ta cin amanar kabir gwara ka zo ka ban takarda na in kara gaba ajiye mishi kayan shi ta yi tare da faɗin ya zo ya kwashe kayan shi domin ni bayar iska ba ce tashi ta yi ta mayar da rigarta da ta cire tare da faɗin ni ba zan saka wannan kayan ba tana nan zaune ta ji kanta na ciwo alaman yunwa take ji nan ta buɗe bridge tare da ɗauko hollandiya ta kafa kai ta fara sha yadda take sha kamar wani zai kwace mata ganin na ta yi ya shigo wanda bata ji motsin shi ba sai dai kawai ganin shi ta yi yana rufe kofar sakan hollandiya din tai tare da sakan iyu tana kuka ta rufe idan ta da hannunta najib jin jin irin iwon da take yasa yi saurin rufanta tare da kamo ta ya toshe mata baki amma ina jin cikin take alaman tana son ta ture shi ganin gaba ɗaya ƙarfinta ta sa ya murɗe mata hannu ta baya tare da cinyota ya rungumo ta baya yana faɗin keep your mouth shut I said Ibsam ba ta shiru ba sai kuka da take yi domin ta san ya gama da ita ya cuce ta gaba ɗaya Najib jin ta yin shiru ya sa ya juyo da ita tare da kallon idanta wanda ita ma dole dole ya tsayar da kanta tana kallon nashi da sauri ta rufe idonta tana hawaye Najib ido ya kura mata yana kallon fuskanta gaba ɗaya ya ga ta ƙara haske a kan da lokaci ɗaya ya kawar da tunanin tare da faɗin idan kina bukata na just tell me and stop making an excuse da zaki dinga buɗe ki a gabana I know da gangan kike yi so just come out and beg me in biya miki bukata cause kin san I'm not your type but what shall I do tunda an cuce ni an ɗaura min ke ita samu wani irin ihu ta saki domin bakin cikin maganin shi kuka ta saki mai ƙarfi tare da faɗin wallahi ba da ganganai ba kai da kanka ka san ba na san ka ka san ba kai nake so ba ni kabir nake ta sai sauke mata mari wanda sai da ta sai da ta kusa yin ƙasa don azaba idan shi ne da ya kaɗa ya yi ja ya ce i have won you akan karki ƙara kira min sunan wannan ɗan iskan saurayin naki even that i don't love you haka na yarda zan zauna da ke just kawai don an ɗaura min keyboard not as my wife kamar yadda na faɗa miki as my servant domin ba zan iya kallon ki matsayin matata ba ke da kanki kin san na fi ki ibisam ta ce haka ne kamar yadda ka fi ƙarfi na kuma kai baka suna just divorce me please ka sake ni ai ta sai ƙara sakar mata wani marin da sauri ta sa hannu a baki domin ta wajen bakinta ya mare ta har ya fashe najib kam gaba ɗaya idon shi ya rufe da bakin kishi domin ya san shi ba son ta yake ba an yana da kishi dole ya yi kishin duk wani abu da yake mallakin shi ne ibtisam kallon shi ta cikin kuka ta ce na roƙe ka da girman allah ka buɗe mun ƙofa in fita in koma school right now na ji wani irin kallo ya watsa mata tare da faɗin school aikin gama domin na ga a can bakya komai sai iskanci da kula maza tunda da ke baki san darajar aurenki ba hannunta ta cire daga wajen bakinta da ya fasa mata da sauriyar kotu tare da ƙoƙarin taɓa wajen kanta ta yi ƙasa da shi alaman ya kyale ta karya ya taɓa ta najib hannun shi ya ɗaura a kai alaman bai so har ya ji mata ciwo ba jin tana kuka lokaci ɗaya kuma ya ji ya fara sauka tun da ya ga ya fasa mata baki ya ce yusi kin ga abin da kika saka na miki shiru yayi yana kallon ta lokaci ɗaya lumshe ido tare da buɗe su ya janyo ta cikin shi tana kokarin ta kwaci jikinta daga nashi amma ya matse ta sosai tare da faɗin stay calm let me feel you wannan kalman da ya faɗa gaba ɗaya ya sa ta tsaya check let me feel you duk da sam gabanta faɗi yake domin tana tsoron ya aikata mata abin da ya mata ranar sai dai kuma ta gefe ɗaya tana son ƙamshin turaren jikin shi wanda take shaƙa yanzu wanda hakan ya sa har ta lumshe ido tana jin ƙamshin tare da jin kaman ƙamshin abinci ne ta ci don ta ji daɗi najib jin ta nutsu har yana jiwo a jiyan zuciyarta ya sa ya ɗan janyo ta baya tare da faɗin je ki wanka ki zo ki kwanta za ta yi magana kenan suka ji knocking najib na farin kofar ya ga direba ne wanda ya aika ya siyo mata ya kilishi da banana an apple wanda sanda ya fita har da zai bi shi su je tare sai ya fasa ya dawo ciki bayan najib ya amsa ya rufe kofar tare da kallonta ya ce oya tik ibsam duk yanda ta so ta yi zuciya ta kasa wato ta ki amsa da sauri ta nufe shi ta amsa jikinta har rawa yake tana allah allah ta fara ciko hankalinta sai kwanta ko da ta amsa kilicin ta buɗe ta fara ci a ƙasa ta zauna tana ci najib kallon ta yake na mamaki irin wannan abin nata yadda take abu ba ta taɓa cin shi ba in ta kama abu ɗauko afal ɗin ta yi za ta ci da sauri da jib ya ce don it it kallon shi ta yi alama a kan me kamar ya san abin take nufi ya ce go and wash it before you eat ke ƙazama ce za ki ci abu ba tare da kin wanke ba sam cikin ran ta ce kai ne ƙazami ba ni ba ina ruwanka da ni ko ya koya koya na yi ai ciki na ne ba naka ba amma haka ta tashi ta nufi toilet ta wanke sannan ta fito ta fara ce ai ko gasa uku ta yi ta ruga da gudu toilet ta fara amai kamar za ta fitar da hancin cikin ta waje najib kasa zama yi wanda ya bi ta toilet din yana mata sannu duk da ta bata kayan jikinta da amai din zai sai zara ido take gashi ta sha kuka ga mari jikinta nan da nan ya yi zafi alamar zazzabi ka idanta da ya soya ya canza kala alamar ta ji wuya najib ganin kan kayanta ya ɓace yasa ya fita ya ɗauko mata wani a cikin kayan da ya siyo mata tare da bata ya ce ta canza wannan ta sa wannan Ibtisam da ke durkushe ta rike abin brush kanta na ƙasa wani amai din ya kuma zuwa mata irin yalo din nan mai ɗaci gashi kamar ruwa Ibtisam bayan ta gama ta taɓe baki tare da da kuskurewa da sauri tana sauke nishi sama-sama kallon Najib ta yi tare da faɗin Bilis ka zan yi wanka Najib ya ce are you sure za ki iya oh should I help you da sauri ta zara ido tare da faɗin no thanks I will do it myself ido ya lumshe tare da yin murmushi sannan ya fita bayan ya bata rigan samu wanka ta yi dole ta sa rigan da najib ya bata domin na jikinta ya ɓaci da amai gashi ya jike da ruwa da take ɗaure fuskanta kallon kanta ta yi a madubin da ke cikin bayin ganinta ta yi wani iri gaba ɗaya nonanta sun wani manne a cikin rigan haka duka a cikinta ya manne a cikin rigan da gashi daidai cinyar ta rigan ya tsaya irin mai siririn hannun nan ne ta dade a toilet ɗin tana tunanin ta fito ko kar ta fito jin ta gaji gashi tana bukatar ta sha ruwa yasa ta dore ta fito tare da nufa wajen firij shi ko Najib tunda ta fito idan shi ke kanta musamman kan ta inda rigan da ta sa ya manne mata jiki har yana ganin kan nonanta da ke a tsaye kyam wani irin yau ya haɗe tare da lumshe ido lokaci ɗaya kuma ya buɗe idon tare da kawar da kai gefe yana faɗin me nake tunani haka nuwe I can do it. sam kan ruwa ta ɗauka tare da kafe bakinta akan goran ta fara sha kwat-kwat sai da ta sha wajen fiye da rabi sannan ta cire goran a bakinta tare da rufewa ta nufi kujeran ɗakin ta zauna a kutakure. Najib ganin haka ya sa ya ɗan murmushi alaman tana bashi mamaki sosai. ya ce hey come here ibtisam ta ce ina jin ka ya ce i said come here ibtisam banza da shi ta yi alaman ba za ta zo ba ganin haka ya sa najib tashi ya nufe ta tare da janyo ta yi gadon da ita kwantar da ita ya yi akan gadon tare gadon tare da faɗin sleep quietly ibtisam mai ya kwanta kwanta sai ta tashi zaune wanda najib ya kashe wutan ɗakin zama ta yi akan gadon, ɗakin tana faɗin wai mai yasa za mu kwana da waje ɗaya please am please amma yasa zan kwana da kai najib ya ce oh i have tell you ki fito da ki faɗa min akan wani dalili za mu kwana tare ban taɓa ki ba right sam da sauri ta girgiza kai alama a'a shi kam najib ba ganin ta yake ba domin ya kashe wutan ɗakin jin ta yi shiru ya sa ya janyo ta jikin shi tare da faɗin let me help you and give you what you want dan na ga a matsayi kike sosai kin ga handsome guy like me kin kasa sukuni yadda sam na kokarin magana ya kai bakin shi cikin nata ya fara kisan ɗinta tun tana kokarin kwatan kanta har ta yi saranda sai dai ba ta miyar wato sai dai bata yi niyyar mishi da martani domin gaba ɗaya hankalinta da gabanta a tashe yake don tsoro har ta hawaye ta kasa saboda tsoron karya mata abin da ya mata rannan najib tsotsan bakin ta yake yana kamo harshen ta yana tsotsa kamar yana shan lollipop tare da hadawa da lebanta na sama da na ƙasa yana tsotsa ya yi wajen 10 minutes yana haka kafin ya cire bakin shi ya kai hannun shi inda yake ta burin son tabawa wato ta yana tabawa yana wani lumshe ido tare da sauki wani irin ajiyar zuciya alaman ya samu nishadi. wani irin yanayi ya shiga mara misaltuwa da yake hannun shi kan nonanta shafa mata su yake yana murza mata kan nifil ɗinta tare da murza shi lokaci ɗaya ya ƙara janyo ta jikin shi a wannan karan ta yi ƙoƙarin ta ƙwaci kanta amma ta kasa a hankali ya sa bakin shi cikin kunnenta tare da faɗin stay calm i'm trying to help you ibtisam jin haka ya sa ta fara ƙoƙarin tashi amma ina ta kasa domin bai yi mata rikon wasa ba harshen shi yasa cikin ta yana tsotsan mata kunne tare da kamun kunne yana yana sha tare da tsotsa tunda ya fara mata haka gaba ɗaya Ibtisam ta jikinta yayi wig gashi ta gaji tunda ta ta musur dan ta kwaci kanta amma ta kasa duk jikinta sai ta ji ta gaji sosai lokaci ɗaya na Najib ya saka bakin shi akan kumatunta shi ma ya fara tsotsa tare da sakin ta ya cire mata riga duk da ta yi kokarin ta hana shi amma ta kasa dole sai da ya cire mata rigar bakin shi ya saka kan nonon ta ya fara tsotsa yana saki tare da kada harshen shi akan nonon nata yana buga mata harshen yana wasa da kan nonon ibtisam duk da ba ta son abin da yake mata amma gaba ɗaya kasanta ya jike sharkaf da ruwa najib cire bakin shi yayi akan ta inda ya saka harshen shi akan cibiyarta yana sosa ibrisam yana saka bakin shi akan cibiyarta ta saki wani irin nishi tare da masu gabarta ta kokarin ta ture shi amma gaba ɗaya kamar ba ta yi ba mujib tsotsan cibiyar ibtisam yake yana ƙara tura harshen shi ciki yana sosa gaba ɗaya ibtisam ta yi wik cikinta duk ya mutu tsoro da fargaba sun cika ta tare da tunanin mai najib yake shirin yi mata ne jin hannun shi akan hq ɗinta yana fingaren ɗinta ya sa ta lumshe ido wanda sai a sannan hawa ya fara zubar mata a fuska shi kam najib ko a jikin shi domin ya yi niyan tun ya fara sai ya kai ƙarshe domin tunda ya cire wani abu wani abu da ke kan shi ya zo zai taimaka mata dole sai ya kai cikin HQ ɗinta zai tsaya hannun shi yake turawa cikin HQ ɗinta yana turawa yana zarowa yana turawa yana zarowa kamar yana saka banana yana cirewa lokaci ɗaya lokaci ɗaya ya kai hannun shi wajen kullutunta wato fin wanda yake ɗan sama kaɗan wanda idan aka taɓa ma mace wajen to lallai an taɓo wajen daɗinta da yawa maza ba su san wajen ba haka su ma matan akwai matan da suke faɗi su ba sa releasing ba su san ma ana yi ba kwata-kwata yar uwa in ba kya releasing in ba za ki ji daɗin sex ba releasing ai shine daɗin bayan an yi shafe-shafe sosai da sauransu idan za ki yi releasing ana releasing in ana fingerin ɗin mace yadda mace za ta yi releasing in ana fingirin ɗinta shine idan aka saka hannu a can ciki a ɗan yi wasa da cikin kaman ana fokin ɗinta daga nan sai a zo wajen ɗan tsaka wato pin wanda yake saman wajen da fitsari yake fita sai a dinga mata wasa da hannun ta wajen mace za ta ji wani irin daɗi tun daga tsakiyar kanta har tafin ƙafarta haka za ta haka za a yi ta goga mata wajen tare da sha mata nono ana tsotsa ana goga mata ko da mutum baya son sex ɗin in aka taɓa mishi pin din nan yanzu zai fara nishi idan ana shafa wajen ana tsotsan nono yanzu lokaci ɗaya wani abu zai taso tun daga kasan kafar mace wanda ba zan iya misalta irin daɗin abin ba zai taso tun daga kafar ta har tsakiyar HQ ɗinta da kwanyar kanta za ta ji wani irin daɗi kamar bata cikin duniya domin wannan ɗan tsakan shi ma ya taso alaman ya ƙara fitowa lokaci ɗaya za ta ji daɗin ya taso alaman ta yi releasing kenan ta fingirin za ta ji kuma ba ta son a taɓa mata wajen don ta yi releasing bari in bar bayanin haka nan gaba wani zai zo shi ma ibtisam wani irin miƙe kafa take kaman tana shure-shure ganin dai kaman ba zai cire mata hannun daga hq ɗinta ba yasa ta yi ƙoƙarin juyawa da ƙarfi ta kifa tare da yin rub da ciki najib juyo da ita yi tare da kamo hannunta yasa a fanana ɗin shi ibtisam da sauri ta cire hannunta domin ta ji tsoro sosai da ta taba wannan abin musamman da ta ji jijiyar da ke banana din tana harbawa alaman tana bugawa da ƙarfi hannun shi kuma sakawa cikin HQ ɗinta yana turawa tare da mamakin irin ruwan da ke fita a gabanta wanda bai taba tunanin akwai mai irin ruwa haka ba domin da yawa matan da yake hulɗa da su suna amfani da kewa jeli ne amma ita jin uban ruwan da yake fita lokaci ɗaya ya fara tura hannun hannu yana cirewa da ƙarfi kamar yana fokin ɗinta da banana ganin tana masa ƙafar ta yasa ya ɗaga mata kafa ɗaya sama tare da ci gaba da abin da yake mata gaba ɗaya cikin ta murɗa mata yake domin ya yasa tana shigar ta sosai lokaci ɗaya kamar ya san abin da take ji ya cire yatsar Najib bai ko tsaya cire kaya ba illa banana ɗin shi da ya ciro yana ƙoƙarin sa mata a HQ cikin murya na rawa ta ce please kar ka Najib kam bai ma san tana yi ba domin is too late dan ya riga ya saka snake ya din tashi mai watsa farin ruwa cikin HQ ɗinta duk da da ƙyar ya saka banana ɗin ta shiga ciki domin tana da irin HQ din nan mai saurin matsiwa nan gaba kaɗan zan yi bayani a kai in lokaci ya bani dama na ji gaba ɗaya tun da ya saka banana ɗin cikin HQ ɗinta ya ji wani irin abu ya ji yana mishi yawo a tsakiyar kai gaba ɗaya ya rasa gane a wace duniyar yake surute ya ta yi barkatai wanda shi bai ma san yana yi ba duk yanda ya so ya fokin ɗinta yanda ya so ta ƙi bari domin sai jan jikinta take tana son ta zame ta gudu ita ibtisam ba komai bane yake ta sai ciwon ciki domin fingaren ɗinta da ya yi ya sa cikin take mata ciwo sosai Na ji ganin ta ƙi bari yi yayyan da ya so ya sa kawai ya riƙe mata hannu tare da ci gaba da zulma mata banana cikin HQ tana kwance yake pokin ɗinta har sai da ya yi releasing spam ya fito kamar an watsu an wasu pit pit pit pit sannan ya kwanta a cikin ta. na wajen minti uku banana ɗin shi dai tana cikin HQ ɗinta sannan ya cire banana ɗin duk ya yi zufa ita kam Ibtisam hawaye ne ke zuba a idonta tare da ƙara tsanan chip domin ta tabbata ya gama da ita ya cuce ta. babu abin da ta yi mishi ta rama irin cutan ta da ya yi mata har abada babban abin da abin ya fi mata ƙuna tare da baƙin ciki da ban haushi shine Najib ne ya fara saninta a matsayin ɗiya mace wanda ta tsana duk duniya kuka mai ɗan sauri ta saki shi kam Najib tun da ya rilizin gaba ɗaya ya shiga rudani da mamaki sai dai abu ɗaya da ya kawar mishi da tunanin yadda farkon shigar shi ya ji ta a matsi da ƙyar ya shiga tun da ya shiga kuma bai ƙara sanin inda kan shi yake ba lallai bai taɓa tsammanin Ibtisam haka take ba yarinyar yadda ya raina yau ita ce har yake sex da ita tare da manta inda kan shi yake ido ya lumshi tare da faɗin duk da ba na son ta haka zan yi manage babu yadda zan yi jin sautin kukan ta ya sa shi barin tunanin da ya fara najib ya ce please keep quiet kar ki manta abin da kike so na miki so ban ga abin damuwa ba da kuka ba ke kika bukata kuma na biya miki bukata ni ya kamata in yi kuka da na yi sex da ke idiot ibtisam wani irin bakin ciki ta ji sai ta ji kamar ta haɗe zuciya ta mutu da takaici ga cikinta na ciwo ita ba dan tana son kamshin turaren jikinsa fa da wallahi sai ta tashi ta bar wajen sai dai kamshin turaren jikinsa ya sa dole ta ci gaba da kwanciya a kan gadon tana hawaye hannunta ta sa a ciki tana lumshe ido tare da sakin nishi sama-sama najib jin kamar tana nishi ya sa ya janyo ta kusa da shi tare da faɗin do you need more da sauri ta fara ƙoƙarin janye cikinta da ka nashi tare da ƙoƙarin ture shi amma ta kasa a hankali cikin kuka ta ce ka sake ni in tashi cikina na min ciwo kunna standing lamp tare da tare da tashi ya zagayo ta inda ta sa kanta zama ya kura mata ido yana ganin yadda take cije baki lokaci da ya ce mata sannu bari mu je hospital ka ta girgiza alaman a'a dago ta yi tare da faɗin "Tashi mu je a duba ki ba dole ki ciwon ciki ba irin cin abinci kowane iri i think akwai warm a cikin ki kallon shi ta yi tana zaune tana zaune hannun shi na kan kafadanta ta ce please ka bar ni i need hot tea but please kar a sa wani abu oli madara and nescape najib kallon ta yi tare da faɗin wannan wani irin cin abinci ne haka ibisan kuka ta sa tana faɗin ni ka maida ni school dan Allah ka maida ni school yunwa nake ji Najib shiru yana kallon ta tare da mamaki irin wannan mahaukacin cin da take yi wanda ya wuce hankali gashi kuma daga ta ci minti kaɗan ta ce yunwa dole akwai worm a cikinta wato macijin ciki ni in na yi irin wannan cin da ta yi yau sai yau ai sai na kwanta a asibiti O shi sai yanzu ya tuna ma babu abin da ya ci kallonta ya tare da faɗin let's go somewhere and eat ibtisam ta ce ba zan iya fita ba kalli kayan da ka kawo min ba ni da kaya a ciki na yana min ciwo a kai na yunwa nake ji najib kallon kayan da ya kawo mata yayi shi sai yanzu ya lura da irin abin da ya kwaso mata mamaki abin ya bashi lallai ba za ta iya fita da kayan ba amma za ta iya ba zai yarda ba ta ce please ka maida ni school ta dare fa kaga yana yi Najib ya ce idan kika ƙara min maganar school sai na miki abin da zaki regretting I promise Ibtisam jin haka yasa ta kwanta tana hawaye ba tare da ta ce komai ba lallai ya raina mata wayo amma zai yi maganin shi wallahi zaki Najib ya ja tare da tashi ya nufi toilet ya wanka jim kaɗan ya fito ya sa kaya tare da feshi jikin shi da turare da take so har dago da hanci take tana wani bude shi don ta ji kamshin turaren najib kam yana gamawa ya fita tare da rufe kofar ibtisam jin ya fita ya sa ta tashi ta dauko turaren ta fesa a cikinta amma gaba ɗaya sai ta ji baya mata kamshin tsaki ta ja tare da faɗin maybe da shi ya tafi wayarta da ke salin ta ɗauka inda ta ga call ɗin zara kiran zara ta yi amma bata ɗauka ba domin dare ya yi yanzu wajen sha ɗaya ne ta ce na san ta yi bacci don haka ita ma ta kwanta wanda a daidai dai lokacin cikinta ya yi wato cikinta ya yi wani irin mugun murɗawa wanda yake lafawa ya tashi da sauri ta sa hannu ta masa cikin tana hawaye wanda ta tabbata period ne musamman da ta ji kamar abu yana zuban mata a HQ ɗinta to masu sauraron mu a nan za mu dakata shin period ɗin ne Ibtisam take ko ma menene duk dai ku bi mu a cikin shiri na gaba domin mu je ni za ta kaya mun gode